ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور حقيقه من ايك النبي موسى mun ƙarfafa shi da ayoyi masu tabbatar da gaskiyarsa da cewa shi manzo ne daga Ubangijinsa, kuma mun yi masa umarni da ya fitar da mutanensa daga kafirci da jahilci zuwa imani da ilimi. Kuma mun umarce shi ya tunatar da su ranakun Allah waɗanda ya musu ni'ima a cikinsu. Haƙiƙa, a cikin waɗannan ranakun akwai dalilai bayyanannu bisa kaɗai ta Allah da girman ikonsa da ni'imarsa ga muminai. Kuma wannan shi ne abin da masu haƙuri suke amfana da shi da masu gode wa ni'imomin Allah da baiwarsa a koda yaushe.